Masu sauraronmu da maraicen talatan nan Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A ci gaban tattaunawar da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya mana da Mrs. Abigail P. Fada, shugabar kungiyar matan jihar Gombe masu noman masara. A makon jiya idan kun tuna Mrs. Abigail ta lissafa irin taimakon da suke samu daga hukumomi. amma da aka zo kan maganar takin zamani ga abin da Mrs. Abigail Pifa da take cewa. Shi taki kansa duk manomi da yake amfani da yake noma masara da wannan sunan kungiyan idan an san da shi akan ware masu taki na daban. Mata ma aka ake musu sai dai dan abun da ba za a rasa ba. Wato na fahimce ku kuna samun dai takin amma ba wadatacce ba kenan. Musamman mata, ka san da yake kome na mata kamar yadda na gaya maka a muradi a shirin na muradin karnin nan an fi son kowane abu a ba bada fifiko wa mata saboda muna da kasawa to abu da yawa in an bar shi haka berkete kawai kowa ya je ya nema ya samu mata ba za su samu ba na daya ba mutane ne masu son tusa a kansu a cikin abu ba ba mutane yawanci kuma ba mutane ne wanda za su yi kogarmaya da maza kansu ba ka gane saboda haka mu abun da muke eh, samu a kalkashin wannan kungiya gaba daya baya isa ga mata musamman saboda haka mu abin da muke ta kokari mu samu shine mu mata gwamnati su ba mu shiri na musamman wanda kowane shekara za a ware taki daban na mata manoma saboda su su samu ba sai sun je suna tusa kai a cikin mata da kyar a ba su buhu daya ba to shine abin da yake faruwa yanzu bugu daya bugu biyu zaka ga mata tana da ekta daya biyu bugu daya biyu ba zai isa ba ka gane abin da nake gaya maka ba saboda haka mu abin da muke so mun sani ana yi amma kamar yadda muradin karnin nan ya nuna a lura da kasawan mata a ware mata a ba su nasu yadda su za su je su yi kasafin su da kansu su samu yadda zai biya musu bukata fiye da yadda ake yin shi yanzu don yadda ake yi yanzu gaskiya akwai dan gibi a cikin a cikin shirin to idan aka ce kungiya dole ne akwai bukatan masu gudanar da harkokin yau da kullum kamar za ku samu ofis sakatariya da dai sauransu haka kenan akwai taya kuke ku samu dan kuɗin da kuke gudanar da wannan ayyukan yau da kullum kamar yadda na faɗa maka shi kungiya ka sani in an yi kungiya akwai dokoki a cikin dokokinmu idan har ka zo eh, kungiya ta baka ka sayi iri a wurin kungiya tun da irinmu yana da tsada ba za a sayar maka ba sai kai dan kungiya idan kuma ka sayi iri ka je ka yi noma lokacin da aka tabbatar cewa e ka bi dokoki duk yawan masaran da ka saya ka noma kana so ka sayar to duk yawan da za ka sayar kowane buhu akwai abun da za a cirewa kungiya ta haka muke samun kuɗin shiga wanda yake yarjejeniya ne wanda kowane dan kungiya ya sani saboda haka duk in kana da bugu goma a ciki akwai abin da zaka bari wa kungiya da shi kungiya take samu ta tashi ta je ta nemo iri daga ibadan daga zaria ta biya duk ma'aikata wani lokaci mu da kanmu za mu nemi mota mu zuba mai muna yawo a karkara muna duba abun da manoman nan dai wannan kuɗin da ake cirewan shi ne ake samun kuɗi kowanne manomi ya san da wannan kuma ana ma so ma har su da kansu sukan ce ma a kara ma saboda suna ganin amfanin da haka ɗin yake yi wadata ƙasa da abinci shine kowace ƙasa take da burin ganin cewar ta yi wa al'umanta to kuma kowane shekara muna ganin gwamnati takan yi ba da kasafin kuɗi a ɓangaren ayyukan gona amma kullum jiya yau shin a naki nazari hmm. menene kike ganin ike sa ba a iya wadata ƙasa da abinci kuma ta za a magance wannan al'amari wato babban abin da zan faɗa a nan shine manoman ba su da ilimi da za su fahimci yanayin noman zamani ka gane ko sannan akwai talauci noma yanzu in ba kana da kuɗi wanda za ka yi noma na zamani ba ba za ka taɓa yin riba da noma ba sai ka sa kuɗi za ka samu kuɗi saboda haka abin da yake kawo cin baya sosai manoma kansu bai waye sosai yadda za su fahimci inda za su yi noman nan ya zama kamar kasuwanci ba to shine yanzu abin da duk ko da daga federal minister abin da yake kokari a daina ganin noma a matsayin aiki irin na mutane da a kalle shi a matsayin aiki ne na kamar kasuwanci saboda haka manomanmu har yanzu ba su gane wannan guri ba da fatan hukumomi za su haɗa kai da irin ƙungiyoyin nan da suka fahimci cewa noma ya ci gaba domin su ƙara haɗakar da manoma su gane cewa noman da ake yi yanzu ya yi ƙarhin a taƙaita shi ga samun abin da za a ci da iyali kawai. kuma su ƙara fahimtar cewa noman nan shine tushen arziki kuma shine ƙashin bayan kowane tattalin arzikin da ake gani yana cika yana batsewa a duniyan nan. Shugabar kungiyar matan jihar Gombe masu noman masara Mrs. Abigail P. Fada tana da sauran bayanai masu mahimmanci da ilmantarwa akan harakan noma, amma sai a mako na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadinta, da Abdulwahab Muhammad wanda ya tattamna mana da ita da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.